أتدعوني يا رب أقول لقوتي حتى أجوز وأنا تمني تألق بغير الله الشبق في علم كفر أن الكلب يسير إلى الله عز وجل والدار الآخرة ويكشف عن طريق الحق ونهج فصائب لن يا ينعي فيها هو الله تبارك وتعالى كما ينعي فيها هو إلى الآخرة ويكشف أيضا عن طريق الحق ونهجه a yana wa yake ko zuciyar nan shi ke yaye abubuwan da ake ƙi da jahannar gaskiya kai kawan ina gaske ba kawar da duk wani gaske ba hanyar ainihin da na tafiya a kan hanya tana ga a ɗauri da ke hanya tana bi tana kora tana yaƙi ce tana kawar da itatuwa tana gangar da inda rami yake هذه كثرة فوق الإسفة إن تستفي بجمال جدا الجزء في المؤمن بذي أجيك النبا أقوان قوة يكشف ذو سيكير يكشف القلب عن طريق الحق ورعد وآفات النفس والأمل ما كورد إلا لنعيش الأمار والأمر يجب لنائي روسيا وقطاع الطريق ما كون ينقص أبو ينقص أهلنا شيئنا النفس مرض هوا يأتي عند الأرض دنيا تايجا دارتها فوجود جنة من حسن من أبونا فإذا تتياهي وإنك ينفصل da ta hanyar na kan kan mota escort ɗin da za ta wuce wato sake tsari wannan duka da ne ke nuri wa hayati wa kowace da hasken da Allah ya fama da irin rayuwar zuciya kalmun hai wa kowace kenan za ka iya cewa idan wannan kalba ko يسير بنوره وحياته وقوته إلى الله عز وجل شأنه والدار الآخرة ويكشف عن طريق الهدف ونهجه وآفات الحسن والأمل وقطاع الطريق ذكرنا أن نور فيه نور بكثير زوجة يا حقا لا سيما زوجة يكي يكي غير مطلع لا سيما wa kowace kenan dole wannan zuciya a ba ta fiye dole ka faɗi pyramid inda za ka iya aran gama da waɗannan abubuwa kaf ka kawar da wasu fasafo na yake da nuna dinohi ko wa hayatihi wa kuwaihi wa sihati ihama zuciya wa ahlihi da imarsa وسلامة فرقه وبصره ده لافيا جين فرق لافيا جين فرق منين وكيف الشواذ ناقل وغير غيبته وغيبة الشواذ درس الخاذلين موانعين ثم المشهور لا يشبه dole duk wani ne niyya maniyyacin da yake neman aljanna to sai ya kawai shi shi gudun da ke gaban masa ya kawai sai da ya yi da biyar bukata dole shi gudun ka abu in ka ga ka kashi gudun iyali kashi gudun gari kashi gudun rayuwa kashi gudun gaba na san da za ka yi gaba kullum za su hana maka ne wannan aiki to dole ne wannan yana tafiya a yin ƙarfin sihati a abubuwan wa salamatu sarfi wa basaru wa gaibati shawagiri sai ya kawar da shagirai yau duk wani abu da zai kare ka daga hanyar Allah a ranar farar da Allah ta sun tsoron wannan rawa إبراهيم عليه الصلاة والسلام ذلك أنش أن يكن مكيش أفضل كنك العشاء الذي أنكاشي bai tabbatar da ya zartar da mai kai yanka shi daga na kai sai da shi sau da kanan farke shi daga ba ka ga tsabar shi da shi shawari wal kawai an ها؟ إيه هذا هو أينا حد من الدنيا لو قريب وعليكم ليه كان الله وما عليكم ما فيه شيئين هنا بالجوانب والقواطع ثم بيمكن في العين وهذه الخمسة an gane kun ga daga aikin dukiya ko nan ka ga kamata da kusan waccan nan mutum da inda ka tsaro inda zuciyar nan na tafiya da abin da kake so a kawar da aikin da kake so ka yi ga menene da zuciyar zuciyar nan ne yake so ya aikata to biyar din nan da shi ulama ayyuka الخطة والتمكن والتعلق بغير الله والسبب والمنام لو سمعت فهمت مرات هذه تنزيت وإن لو كتبت تزود سيانا بابات إيا كوان وإن أموا بابات إيا كوان فكوان إيا وإن أموا الله عملنا خطاء طريقنا إلى يقول دولة السياسة أي كلام تنبري في أنبار أي سندرات إلى الله في وهذه الكونة قدورة نوره قدره وتعور كما ميلت بصيرا على عادتك ثم حلالا وإنا فإذا ثم حلالا فإذا تميلت على عادتك كل غمضة في التأويل عين بصيرتك كما مكان سند ثم مكان سند إذ بصيرتك Bapak Allah kadang-kadang. Bapak Allah kadang-kadang. zuciyar ba ta gani zuciyar ba ta gani zuciyar ba ya gani zuciyar bai da ƙarfi zuciyar ta yi don in yi kuskura ya rata da hulta samanni da allo sheba almanam zuciyar ba ta gani zuciya zai zuciya ne ke ne a wani wata ƙuru haƙuhu suna zauye jin mutum haƙuhu sai zama jin zuciya tun da magana zuciya ne da ne jin zuciya jin zuciya illa ta furko in ma ba ta kurantar da zuciya ba hmm. eh? su su ma ya ke donin ba bangada ba ta kai wani da wani wannan ma. to yi ne da zan zuwa da kiran da na hada ya zan yi da ya zan yi da zamani a ta'allaka da gairin layi ba duka kiran nasa ko matsala ta taso maka kana ganin alaji wani ne zai maka magani ta alaƙa da gairin layi ko matsala ta taso maka ɗauka babanka ne zai warware maka ita ta alaƙa da gairin layi ka kama Allah ba ban ka na rafiya da wasu ba in ta yi wani ji an kafa biyan bukata kama da shi kenan in ka kama da kasa wani kai ka abu da kasa za ka je kana nema amma ka alaka da lillahi in ka rafi da kita da ta da lillahi wa in ma ta kai ka da wa in ma ta zama karamar shirka eh? har ya kuka na neman bala'i da za a ce eh? ranar farko kuka a shi ne a ba sai ba ba ba ne ba hmm? ka zo mace duka shiri a wurin ne ka ba nan ne ka ba ta ga daga nan sai ka ba daga nan sai ka ba kuma a cikin duk abin da ke zaba a kana ku da ba mu ta ba ka wani wani sai wanne a shalawar ne ne dai a wuce kawai ka wanda ka a yi da ko na wani ne sun gudu kuma ba ni ta duka wasu da muka samu da kyau a ƙasa ba in ma akwai wajen da ba sa yi to mu dai mun ja musu kila ba ne ka tsaye ai yanzu a sau da kowane ɗauka ke nema haka ba ta bai sa shi kan haka yawa amma ka ɗaukawa ne zai kama maka sai ka samu wanda sai ka samu Na na'am ne na iya zama aka ba mu amma ba shi ne rai ba da ba Allah ne ba kuma ga shi mutum ne dai kullum na samun tarau ba ana kafa da na gane da kantar da idan in ka kwalla faran ka abu in yi in yi abin da ya kewa sai yin na haƙura na dandana zai da Allah kawo shi ma a ruwan sanyi har in gina da ke da za ka wannan abin da zauna na wajen da kanan shekara da shekaru ga shi ma'aji abin ma ba wuya ba wuya da ba wuya Allah ya kawo shi sai ya san a abin ya zo maka ka ɗauka daga Allah ne sai ka ga ashe ma kai ne ba gano yadda ake yin gashi nan gura gano ka ga an fadi ka samu nasara ba ta kashe wannan bai biyu Allah ya warware wannan ba kai Allah Allah mun gode ma me za mu yi wani za mu gode ba a asalin jama'a da kuma da wannan ku ka jona ku ka tarka ta ku ka tarka ta saboda ne wannan mu in kai wata shi ba da awon ya ba ina ko ku ka abun ku da ban ba Allah ne mu to wa'annan abubuwa menene daga tsawarin kamfa suka fi ulura wata ƙoyar anya ba fi lafiya وتفعل صنعه إلا تصيم لنا إما بصر مكان تبدا كرم فلسي وتبكمه تبدأ بما تنتشي وتضعه قواه الصبر وتكلفه كلها وإن بيدنا توهن ثقته فكان رونا لم تكن جنسها mutum ya wa'azi masa ani su talautar da himmarsa wato kifu himmatahu su tsaye da himmar wato kifu ila kwaraki kaza ba ya ɓaci an samu ne a tarki su mana ko intikafi a ƙarshen ƙarshensa nan abubuwan biyar ɗin na sai sun dawo da kan mutum kasa kasa su na kuma a ƙarshe kan waɗannan biyar ɗin na sun za su bayar da mutum ƙarshe kai ga umarni da munanan abubuwa in ma ya ga inda ake da ya hana aikin alkhairi a matsayin ya san bu'annahu zuwa cikin suna kare biyar suna haɗari ɗin wani fahimta ايه ايه وتوهن فيها او ايه وتفتر قديمة تفكر لك لماذا تنصر في النار هو تفتر كما يعني نعم فقر فتهم مصدر وتوقف همته وتنكفه تداول فقط وما كفر الى الله ومن لا شعور له بهذا فميت القلب طيب Ina da kuna Ya yi yadda ake wannan wata ta ba kafin a ke san na farori ne abin da ke da makoma na nan duniya ba fara gani alamomi alamomi duniyar kanta da ke motion bai kawo da ba a samu motion ba ba wani nan zafi ba motion nan ake nema kusan ba a kai ma sama neman mu motion ma bai samu ba mutum bai cancanci samu motion ba to ya zai wancan nan tsere eh. sai wannan gwamnan nan suke hannun nan ta an da kwa ma'am ɗin nan yana cika abin da fata na ya samuwa duk wanda suka faru a duniya ta da sun kai wata martaba ta za ta gaba da mara wanda ba su yi wanda ne ma'ana kila wanda suke wata baki ko cin abinci na ranar da ta za ta ji suna baka labar na tuna kan kwana da ya rike shi mana inda muka je gurin in aka ci a kaɗa ba a ci ba ruwa ba shi ne ruwan zafi in an komai za a tsara ma aka ba ka shi in kan yayi za ka dinga gobe da na sai ka rike ka na ya kana jiran lokaci ne sai kuma mun da yi in ka ci ka koshi ina rabu sai ya za a kasa shi kan sarki zai كفاهم بعد كافر عربي كسر وانتين فعقيفة حكيا داخل عراقنا تقول ذاتي غيبكم يهيبكم يهيبكم وكتين يدعو قولين عيبك ولا قيامك وماذا شعور له كان وند بينك haɗu da wannan wanda duk bai fahimci inda wanda ba bi hada famar yi ta masu masassan zuciya muna da yawa wa ma da ke da ke bai mai yi illa haka da wanda bai mutu zuciya bai mutu to an ba da kai da rauni wa ma ila mu ni jinki bai mai yi mutum ne ya riga ya mutu akuya ce an yanka ta sai ka bauta masa take ba ta ne ba ta da bane to zuciya in zai riga ta mutu ta haka mutane ke zama ba su da zuciya yake kawai ina ne shi ne bara zai kula ina ne ne da zai samu ina ne ne da zai samu haka mutum da zama lallai in ke na bari wannan za ka ke tun kana wane matacce ne wane matacce ne muka kuma da kalli da ni ma matacce ne فكان لألا أفكرين كفر ما ما فيك مطوى فهي عائقة سوين أبو مادية ما فكاوت المجيني عن نبول كماله لدى سكن جرمانك قال أقل له عن الوصول ثم عليك تبدأ إلى ما قلت له الله عن أحاديه دونه وجعل نعيمه وسعادته واقتناعه ولذته في الوصول اليه ان يخلق له وجعل نعيمه الا ينفع به توفى فلما تكفى هو الوظافه جن ذاته في الوصول اليه توفى نعم فيكم مباشر كل تبع الباب لا سبحانه وتعالى فانه لا نعيم له جن ذي فباب وتنعيم على ولا الذكر ولا ابتهاج باب والولاء ولا كمال باب كمال الإسلام ومعرفة الله صحيح ولا ذلك عن ومحبته والطمأنينة بذكره samun nutsuwa da ambaton Allah amma har mutum wurin ambaton Allah sai an in ya taro yana jin nauyin zuwa wurin bautar Allah yana jin daɗin tashi daga bautar Allah Kuma na da dan da ni kan ban kai shi ne. ni ce tsaro a ana kaya na abun duniya ya ce ni ana fashe da yana yi wakai wannan karatu a kai na ne sai kai kafa ne muturu muka

wala ita ce aljanna ta kafa ba wanda bai shiga wannan aljanna ba ɗan uwa an ce ba zai shiga aljanna ba ta kamar ka ce to a fati ba eh? a sake komawa a ko karatu sun koma in gobe aka samu da matsala a dawo in amma yau za a abin da duk wanda bai samu samun shiga cikin wannan ba zai lafiya كما أنه لا نعيم له في الآخرة بين نعيم على ملا ولا فوضى إلا بجواره إذا قصرت في دار النعيم في الجنة الآخرة على الجنة كم أيام له فله جنتان إلا الجنة ولا يدخل الثانية فإنه من حمزة عاجلة منهما إن لم يدخل الأولى العاملة وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه أعلم كلامه يقول الله يترك يروح روحه إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة لو أجل الدنيا ما أقول الجنة بحيث متعادلة وإذا دم بيشي قتلنا الدنيا ما لم يدخل جنة الآخرة بيش جاء الجنة الآخرة وكر عادلا فقال بعض العالمين وني دقيتك مثلا الله تبارك وتعالى يجي إنه لا يمر بالقلب أوقات لا يمر أوقات بالقلب يجي وصلوا كتا كمسي أموس أقول لك إن كان أهل الجنة إذا أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب يا شيخ ولا يملكون بالمكر شيء الجنة مع غيره يملكون الجنة من اليوم أولا لا نكابة ها؟ Bila aku menerima apa-apa إنه لا يمر أو ساعة ذات في القلب wasu lokuta suka wuce a zuciya yakan shiga wani yamin gidan sanin Allah da tunanin Allah ya ji daɗin lokacin ya ce inda a ce aljanna akwai irin wannan aljanna a cikin aljanna da wani ba shi na kawo maka magana mai zai zai ya ce ana magana akwai gaba a janna da samuwa za mu samu nan na da da mu da kamar mu ai mu ba wannan karatun ba na ba ki ba ai kuma da ne a